wannan kukan nake so ki daina saboda mai magana na fahimci me ke faruwa ƙannanka ne so intihad da khadija ko ya aka yi kai saurin gane da su nake saboda na san basa da kunya za su iya aikata abin da ya fi haka ma ba na so na zama dalilin saɓawarka da 'yan uwanka kamar yadda ba na so su san cewa ni ce na saka ka hukunta su wallahi babu ranar da suka zo gidan nan ba su mun gori ko cin mutuncin cewa ni ba 'yar ƙasarsu ba ce ba me yasa ki sanar da ni wannan labarin tuntuntun ba waɗannan su ne dalilan ni kai nake so kuma da kai nake so na rayu ba na so ka samu matsala da 'yan uwanka a kaina. ni burina ma shi ne na zama ɗaya daga cikinsu na zuwa zan dawo yanzu iltiham na'am alamun sun nuno kamar ciki take da shi ko hmm. ciki ne kaɗai ke sanya mace amai a irin wannan lokacin shi kenan daga yanzu zuri'ar mu ta cakudu da wata za a fara lissafo kabilu daban-daban ya cuce mu amma ya kamata a ce mun fitar da ita a cikin wannan gida ah, ba yanzu ko ba mu dan bata lokaci saboda za a iya gano mu akan abin da muka umma na zauna na sanar da ke akan maganar yaran da ki ja kunni saboda tun kafin wannan auren kin san irin takun saƙa da muka yi da su mm-hmm. kuma har muka zo muka daidaita komai ya wuce yanzu kuma sun dawo da rashin mutunci shi yasa tun wuri na zo na sanar da ke saboda kada mu maimaita irin abin da ya faru a baya to dakata ni ni ina ruwana ina ruwana ba abin da ya min zafi kuma ka sani tun farko dama bana goyon bayan wannan auren da zaka ba abin da ya min zafi yawa tun farko ban koyi baya ba har yanzu kuma ba na koyon baya yawa don haka yanzu ma suna ciki sai ka tashi ka je ka same su ka sanar da su amma ni babu yawuna ba ruwana a ciki yawa kuma in gaya maka tun da wuri ka nemo jinsin harshen ka ka aura kar ka koma yo mana kwashi-kwashi irin kwashi-kwarar da kake yi kar ka saki ciki kuma kuma na yaye sadam saboda haka ya kamata ku gane cewa hadin allah ne kuma shi yake jujjuya al'amuransa yadda ya ga dama hasada ko wani masifa tsakaninku da ita ya kamata ku bari sabon kuna da hankali da da masifa da dakatar da ku na taho nan amma sai na samu wani albishir a bakinku wanda ba zai iya bari na yi fada da ku ba shi yasa zan juya al'amuran zuwa ga salama ni da ku mu dakata mu yi magana na fahimta wacce nan 'yar uwanku ne tana zama a nan ba ta san kowa ba sai ni sai kuma ku mu ne gatanta a nan ƙasa zan koma amma ina so daga yau ba na so na sake samun wani abu makamancin haka in na dawo akan wannan zancen ba zai kyau ba tsakanin mu da ku babu ran da zai gane babu ran da zai gani ina komai ne saboda shi babu ran da zai gane na damu da shi amma babu ko za maganin abu. wai har yana cewa wai mun zama ɗaya da wannan kabilan zamu zama ɗaya ta yaya kai gobe ma sai mun koma gidan mun sake mata